بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوتي واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم rabbi sharax li sadri wayasir li amri waxlul cuqdata min lisaani yafkahu qowli maaka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ayuu lahadi ashirin da hudu ga watan safar a wannan shekara ta kuma shida ga watan janairu shekara ta biyu da goma sha uku za mu tashi a babi na goma ɗaya a cikin wannan littafin mai albarka littafin hukumwato malik za mu tashi babu malaya juzu yajuzu min itikil mukatab ma'ana kitabul mukatab kenan babu malaya la babu irin abubuwan da bai halatta ba min itikil mukatab na abin da ya shafi yanta bawan da aka dora mashi fansa bawa ne aka dora mashi ya je ya kawo kaza ya zama ɗa ana cikin haka sai ka ce ka yanta shi ji da ke ko to akwai wanda yake in an yi yantuwar ta yi akwai wanda in an yi yantuwar ba ta yi ba kisa ya ce babu ma la juz babu irin abubuwan da bai halatta ba min itikil mukatab na yan tabawan da aka dora mashi kansa قال مالك رحمه الله إذا كان القوم جميعا في كتابة واحدة لم يعتق سيدهم أحد منهم دون مؤامرة أصحابه الذين معه في الكتابة ورضا منهم وإن كانوا صغارا فليس مؤامرتهم بشيء ولا يجوز ذلك عليه قال رحمه الله قال مالك إمام مالك ابن أنس يجي إذا كان القوم جميعا idan mutane baki ɗayansu suka kasance fi kitabatin wahidatin a ɗora fansa guda mutum ne ya ɗora ma mutane jama'a da dama yana da bayi goma sha biyar ya ce musu su je su kawo miliyan uku sun zama 'ya'ya duka su goma sha biyar nan idan ka gama mutum da ya dora wa fansa ba adadin su ya dora ma duka shine malik yake cewa in za kana kwamo jami'an idan mutum ya dora ma bayansa da yawa fansa kuma suka kasance fi kitabatin wahida a fansa guda ba wai kai je kawo kaza ba kai je kawo kaza an haka ce kai je kawo kaza kai je kawo kaza kowa an dora mashi fansa da shekaran kansa to amma yanzu ana magana ne baki ɗayansu ne ya tara su ya ci su je su kawo kaza imam maliki wani ana sai ke cewa lam yutik sayyidum ahada minhum to anan ubangidansu ba shi da hurumin da zai iya yanta ɗaya daga cikinsu su goma sha biyar ɗin nan ya ɗora musu fansa su je su kawo duka sai ya zaga kuma ya ce ya ɗauki ɗaya daga cikinsu ya yanta shi sun dawo nau kenan shahudu kenan duna mu'amarati ashabihi ba dan ba su ba shi da hurumin da zai dauki ɗaya daga cikin su ya yanta su duna mu'amarati ashabi ba tare da ya shawarci yan uwan ba sauran ba ini ma'ana mu'amara ay mushawara wa tamiru bainakum bima'ruf kenan ko sai ay shawara ba tare da ya shawarci a sahabi na ma'ahu fil kitaba yan uwan shi da suke tare da shi a wannan kitaba din da aka dora musu ba waridon minhum ba tare kuma da sun yadda ba kenan ko da ya shawarci sun suka ce ba su yadda ba kenan ta gami wannan kwaya ɗayan da aka ɗauki aka yanta shine zaƙaƙurin cikinsu. shi ne mai kara kenan ne mai shiga ya fito in aka yanta su kuma duk sun koma ruwa kenan shi kuma gani kada yana so ya canza ne shi sai za kulo shi ya ce ya yanta shi kaga sauran dole dai wata wata rana sai sun gajiya wayan kanu sigara ko sun kasance kananan yara ne to in kuma sun kasance kananan yara fa laysa tun bi shay anan kuma a shawarce su ba komai bane saboda ba ma maganar a ce za a yanta ɗaya daga cikin su manyan su wallahi juz zalika alaihim bi halatta ba tare da kananan yara kawai mutum ya ɗauki wani ya ɗauka ya je yanta shi ƙananan yara ne akwai babba a cikinsu sai kawai mutum ya zago ya ce ya ɗauki babban ya yanta shi ya kai ƙananan yaran kai tsaye sun zama bayan kenan don ba su da kazar-kazar ɗin da za su iya samu abin da za su biya isa ya ce babu ma la yajuzu min itikil mukata kun ga mahalli shahidi ya fara fitowa kenan ko mahallu tarjama qala rahimahullah wa dhalika anna ar-rajula rubbama kana yas'a ala jami'il qawm ويؤدي عنهم كتابتهم لتتم به عتاقتهم ولتتم به عتاقتهم فيعمد السيد إلى الذي يؤدي عنهم وبه نجاتهم من الرق فيعتقوا ويكون ذلك عجز لمن بقي منهم وإنما أراد بذلك الفضل والزيادة للنفس ولا يجوز ذلك على من بقي منهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار وهذا أشد الضرر قال مالك رحمه الله إمام مالك إبن أنا سيتي وذلك abin da ya zama kace bai halarta ba mutum yana da bayi da yawa ya ɗora musu fansa lokaci guda sannan ya dawo gefe guda ya kuma ya yanta wani daga cikinsu ya ce rubba ma akan samu wa abin da yasa annan rajula akan samu mutum lalle mutum ka ne su ala jami'ar kwami ta kan yi shi ne yake faɗi tashi a kan sauran bayan duka wayu addi anhu shi yake ƙoƙarin ya ga ya biya a makwafinsu duka hu ransarsu da aka ɗora musu duka shi yake ta faɗi tashi shi yake biya litattimma biyu a taƙatuhun domin 'yan tasun da aka ɗora musu su 'yantu baki ɗaya fa ya amidu sayidu sai ya ga kuma ubangidansu ya karkata zuwa gare shi ilal addi an anhum zuwa ga wannan wanda yake kazar-kazar ɗin samun abin da zai biya su yantu duka sai ubangidansu ya koma zuwa gare shi na biya ta kan yi ma wannan mutum gudan shine gare shi tsira abin nan za su tsira minar riƙe daga ƙangin bauta sai ubangidan ya koma zuwa gare shi fa yu'tiquhu ya je yanta shi a ga idan ubangidan ya je ya yanta shi kenan su kuma sun tashi abin nan kenan fa yakunu zalika ajazan liman baqiya minhum sai hakan ya zama na gajiyawa ne ga sauran waɗanda suka saura dan babu yadda za su iya zuwa kuma su lalubo wani abu wa inna ma arada zalika takan yi shi ubangidan abin da ya nufa yi haka alfadla ƙari wa ziyada lin nafsi dan yi ma shi wata falala da wani ƙari na musamman dan gaga kamar yadda muka ambata a ce su goma sha biyar ne bayan ya ce su je su kawo miliyan biyar sun zama ya'ya duka ba wai kowane ɗaya je kawo kaza ba su na suna kazar kazar suna kazar kazar suna kazar kazar an ba da miliyan biyu kaga tafiya ta fara tafiya aka karo miliyan ɗaya ya zama nauke na miliyan uku sai ya zaga ya ɗauki mai kazar kazar ɗin cikinsu ya ce ya 'yanta shi to da idan ya ce ya yanta shi a yi ayi ayi ayi ayi da kyar za a samu naira dubu dari duka su koma sha hudu ayi ayi ayi ayi yi kawai dai ta zo ta ware su ta ce su kan gaskiya kuma yanzu sun gajiya haka da suka idan sun ce sun gajiya ba za su iya ba wancan miliyan uku da suka bayar ta sha ruwa sannan su kuma sun zama bayi yasa aka ci to bai halatta ya dauke wani daga ciki ce ya yanta ba ta ganye wata kilan da yana cikin su shi wannan shi ya san dabara samu aiki shi ya san kaza shi ya san kaza fala ya juzu zalika alaman man baqiya minhum imam malik ibn sai ce hakan bai halatta ba saboda waɗanda suka saura daga cikin su wa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama hakika ko tabbas manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce la darara ba a yadda ka cutar da kowa ba wala dirar ba a yadda a cutar da kai ba ma'ana kar ka cutar kar a cuce ka wa a ashaddu darar wannan ku shine matsanin cutarwa mafi tsanani kenan wannan cutarwa ce mai tsananin gaske tunda an cutar da su sauran na an dauke idan garin an yanta shi قال مالك رحمه الله في العبيد يكاتبون جميعا إن لسيدهم أن يؤتك منهم الكبير الفاني والصغير الذي لا يؤدي واحد منهما شيئا وليس عند واحد منهما عون ولا قوة في كتابتهم فذلك جائز الله تشوف أن بهالتا ubangida ya ɗauki ɗaya daga cikin bayansa ya yanta ba bayan ya ɗora musu fansa duka shin mutarib ne ƙa'ida ce ga mamayar ƙa'ida a koda bai halatta ba ko kuwa sai malik yake cewa qala malik rahimahullah imam malik ibn anas yake cewa fil abidi dangane da bayi yukatabuna jami'an da za a dora musu fansa baki daya imam malik ibn anas yace inna li sayyidihim lalle ubangidansu ya samu dama an yi utuka muhimmin kabira ya yanta babba daga cikinsu alfaniya wanda shekarunsa sun kare babba daga cikinsu wanda yake ya tsufa wanda yake babu wani kazar-kazar zai zai iya yi wasaghira kuma ya samu yan takaramin yaro allazi la yu'addi wanda yake wahidun ma shi'an wanda yake da shi alkabir rufani da shi a sahir dinnan la yu'addi wahidun minhuma ma cikin cikinsu ba wanda zai iya yin wani abu ko ɗari ko ɗari biyu da yana samu wanda zai iya kawo ya ce gashi a cika kun gano wannan to irin waɗannan biyan da dattijo sosai da sosai da ƙaramin yaro waɗannan sayyid ya samu ya yanta su kun ga shi ba ƙaira ce mutari da ba cewar da bawa ba ba baya yantar da bawa ɗaya biyu cikin bayan da ya ɗora mafansa ba duka ba ne kenan a ga an ɗibi yanzu saura tsakiya kenan inda an ce dattijo da ya tsufa sosai a ga an ɗibi ɓangaren manya sai aka ce kuma da karamin yaro an ɗibi kanana kenan to tsakiya fa samari ƙawar malikun walesa inda wahidu a aunu ta yadda babu wani taimako da za a iya samu daga wurinsu ɗaya daga cikinsu wala kowa babu wani ƙarfi da suke da shi fi kitabatihim wurin fansarsu da aka ɗora musu bazalika zalika ja'izul lahu a nan ba ubangida ya samu iwanna ya samu ya yanta alkabirul fani da asahir duk ya samu yi wannan amma dai samari a cikin bayan wanda yake su suke da kazar-kazar bai halatta ya yanta shi ba sai ya samu shawarar sauran bayan duka idan ya samu shawarar su ya samu ya yanta shi قال مالك رحمه الله باب ما جاء في عتق المكاتب وأم ولدي باب ما جاء في عتق المكاتب وأم ولدي fimi babu ma ja fi itikil mukatabi wa ummi waladi aka yi teku na naku ne karar jami'a ayyukan zo da jami'a musamman mun sha maimaitawa idan ya zo ya fara zai kammala kitab in kun idan imam malik ibn anas ya zo zai kammala kitab ya kusa kammalawa yakan kawo babul jami'i fi kaza ko ina ake masaloli matsaloli masaloli ake matsaloli ake ake matsaloli aka yi sai ce babul jami'i fi kaza sai ci gaba kuma babu ma ja'a babun da ya zo fi itikil mukatab da zai yi bayani 'yan tabawan da aka dora mushi fansa bawa ne aka dora mushi fansa to ya batun yantawa shi yake wa ummi waladihi da kuma ummi walad dan bawan bawan shi ma yana da baiwa kullura da ke kuta ganyo tun kafin shi ya zama bawa hatta haihu da shi kaga ta zama ummi walad din shi kenan amma kuma bawa baiwa ce shi ma kuma bawa ne ita ummi walad idan mai ita ya mutu ita ta zama ya kun lura da ke ko to yanzu ga mai ita ya mutu shin za ta zama yar ko ba za ta zama ba قال رحمه الله عز وجل قال مالك في الرجل يكاتب عبده ثم يموت المكاتب ويترك أم ولدي وقد بقيت عليه من كتابته بقية ويترك وفاء بما عليه إن أم ولده أمة مملوكة حين لم يؤتك المكاتب حتى مات ولم يترك ولدا فيؤتقون بأداء ما بقي فيعتق أم ولد أبيهم بعتقهم قال رحمه الله قال مالك رحمه الله إمام مالك بان أنا سيكي شوى في الرجل دنغني دمتمن ديكي يكاتب عبده da zai dora ma bawan shi fansa ya ce ka je ka kawo kaza ka zama ɗa shine yukatibu abda da zai dora ma bawan shi fansa ya ce je ga kawo dubu hamsin ka zama ɗa wataƙila bawan zai yi dubu ɗari zai yi dubu ɗari biyu to kuma shi ne arzikin nashi baki ɗaya in ya ce ya zama da shi kai tsaye yana ganin kuma zai dawo abin da amma dai ya kamata shi yana ganin ya dan samu wani abu ko da jujjuya wani ko da awaki ne dinga kiwatawa haka ya koma a ashayi gani ko isa ya ce je kawo dubu hamsin ya zama da ya abin da ke to da ya dora ma bawan shi fansa su mai mutun mukatab sannan wanda aka dora ma fansan kuma ya rasu wa ya turku umma waladihi sai ya mutu ya bar umma waladihi uwa ta ɗansa amma ɗan kuma bawa ne fa bawa da shi da abin da ya mallaka duk ba yaya ne duk ba bayi bane sai bawan ya mutu shi mukatab kenan ya bar umma waladihi war a lokacin da ya rasu shi mukatab ɗan wa qad baqiyat alayhi min kitabatihi baqiya hakika kuma tabbas an samu wani abin da ya saura na ya gama cikawa ya zama da bai gama cikawa ba ka san idan allura ce bata cika ba yana na matsayin bawa kun gane ko duk abin da aka ce bawa ya bayar ya je ya bada dubu tamanin ya zama ɗa in ya kawo dubu saba'in da biyar har yanzu yana na abu don sauran nawa dubu biyar ko ɗari biyar ta rage ya baye cika yana na a matsayin shi na bawa abin da ake bukata da irin wannan shine mai bawan ya ya sauwa mashi ya ce ya abin nan ba shine wani makaranta a baya ba to ana ina haka kawai shikenan sai ya mutu wa qad baqiyat alaihi min kitabatihi baqiya hakika an samu wani abu da ya saura na fansar da aka dora mai da bai gama cika biya ba wa yatruku wafa'a bima alai amma sai mutu ya bar abin da zai cika mishi to a wani lokaci inna umma waladihi amatu mamluka to ummu waladihi dinsa abin nan uwar ɗansa amatun baiwa ce mamlukatun da ake mallakarta saboda me ko a wani lokaci hina ta yu'taqil mukatabu hatamat ta yadda har shi wanda aka ɗora ma fansan ba yan tashi ba har ya rasu inda an yan tashi minti uku sai ya rasu wannan ji da ke ko to kaga yanzu ya rasu a matsayin ɗa kai tsaye yana rasuwa ita ma kuma ta zama ya to amma yanzu ya rasu ba yan tashi ba shi yasa ita tana na a ta na baiwa wala turk waladan sannan bai bar wani ɗa da yake ɗa ba fa yu'taquna bi ada'i ma baƙi balle a yan tasu ta sanadiyar bayar da abin da ya saura fa ko in aka yanta wannan dan fa ko sai ita kuma 'yan ta fa ko ummu waladi abihim sai yayanta yanta um waladin um babansu baban 'ya'yan kenan bi ita ta sanadiyar yanta su da aka yi takan yi bai bar 'ya'ya da suke 'ya'ya ba ko kuma bai bar ko kuma a um walad ce amma madan ya rasu tuntuni dan ya rasu bai cire ta daga rigar um walad ba to dan ya rasu kagan da akwai dan in aka bayar sai dan ya zama da dan ya zama da sai ya janyo ta ita ma ta zama ya to amma yanzu kawai da ya mutu ya bata ne babu da shi kenan za ta koma ruwa na tsallar salamatu lafiya ƙara maliku rahimahullah fil mukatabi yau ce abdallah a wai ta saddaƙo bi ba'a bi mali walam ya alam bi zalika sayidu hatta a ta kal mukatab ƙara maliku rahimahullah yan fi mukatabi an yarji a فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه فإنه إن أتق المكاتب وذلك في يده لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد ولا أن يخرج تلك الصدقة إلا أن يفعل ذلك طائعا من عند نفسه قال رحمه الله قال مالك إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة يكي في المكاتب dangane da bawan da aka ɗora mashi fansa yu'tiku abdullah da zai je yanta bawansa tufa shi an ɗora mashi fansa an ce je kawo kaza shi kuma yana da bawa sai je yanta bawan shi maimakon ya je ce da bawan nashi ya je kawo kaza shi ma ya cika don ya ya fashi kansa ɗaya kenan sai yanta bawansa kuma kaga bawa kuɗi ne aw ya tasaddaqu bi ba'd mali ko ya je dauki sashi na duke shi bayar sadaka an dora mashi fansafa yanzu ana neman fili za a gina masallaci filin dubu ɗari biyar ne an ba da dubu ɗari biyu ce ga dubu ɗari uku <laughs> walam ya alam bi zalika sayidu duk wannan abin da ake kadawa duk abin da ake yi uban gidansa bai sani ba shi uban gidansa bai san ya je ya tabawa bawa ba shi uban gidansa bai san ya ɗauki waɗannan makudan kuɗi ya je ya bayar sadaka ba hatta atakal mukatab har sai da aka yanta mukatab ɗin sannan sai ta fasu ga uban gidan ya samu labari ai lokacin da wane shi ɗin nan yake mukatab ai ga ai shi ya biya kuɗin wannan filin ake gina masallacin nan misali <laughs> wato kasan karatu shine maganin dukkan wayan mai wayo kawai wato wani ya nuna tsakanin bawa da ubangida ana kallon kallo eh kara in ka fahimta haka za ka gane kenan ba lalle ne ubangida ya san hakikanin asusun bawa ba hmm? qala malik rahimahullah sai imam malik ibn anas ya ce gani da wannan matsalar yanfudu ka alai za a zartar da wannan bawan da ya yantar shi mukatab kenan da sadakar da ya bayar duk za a zartar da ita wa laysa lil mukatabi shi wanda aka dora ma fansa ba shi da dama an yarje a fihi ya dawo ya ci sarƙa nan da aka da ya bayar da a dawo da ita yanzu fa in alima sayyidul mukatab amma idan ubangidan mai bawan ya samu labari kabar an yi atikal mukatab kafin ya yanta bawa din ya samu labarin ai ya je ya yantar da bawansa shi mukatab din kenan ko kuma ya je ya ɗiba kuɗi maƙule ya bayar sadaka a wuri kaza kun ga can hatta atakal mukatab ne har sai da ya yanta shi sannan ta fasu a nan kuma shi sai ya samu labarin kamala in ya cika almukatab kafin almukatab a yanta shi farar da zalika sai ya dawo da haka ya dawo da shi ubangidan bawan kenan ya ce da bawan da ya yanta ya koma a matsayin bawa ya ta da abin kudin da ya bayar ya ce a dawo da su wa lam yujizhu bai tabbatar da su ba farar da zalika wa lam yujizhu bai tabbatar da su fa innahu yake cewa to lalle shi bawan in atakal mukatab idan wanda aka dora wa fansan ya yantu wa zalika fi yadi to duk waɗannan abubuwan suna hannunsa inda ya yantu waɗannan abubuwan suna hannunsa yana da mai zartar da kayansa yana da mai komai da komai mai gidan ba ya kwace ba ne eh ba ba mai gidan yi eh? labari eh sai a dawo da kaya eh a wannan lokaci janyewa da aka yi ta janyo bukatar mai gidan ya ban mai aka yanta shi to yanzu kuma kome na hannunsa zai iya bayarwa ba tare da ubangidan shi ya ce ya dawo da wani abu a ciki ba ƙalar himmula fa'in na in ata kalmukata wa zalika fiye di lamekun ala an yi cika zalika ita in ataqal mukatab idan aka yanta bawa wa zalika fiye da wannan yana hannunsa lam yakun alaihi an yu'tika zalika al-abd ba shi da hurumin da zai yanta wancan bawan shi mukatab din kenan wala an yukhrij tilka sadaka haka nan ba shi da damar da zai fitar da wancan sadaka da aka dawo da ita illa an fa'ala zalika ta'i'a min indi nafsi sai dai idan ya natsu ya yi haka da ganin dama kansa takan yi kenan lokacin da i hakan shi ma yi ne dan ya bai ma ubangidan shi haushi amma yanzu malik yake cewa idan suka dawo hannunsa shi ubangidan wannan bawan mukatab din ya ce ya dawo da bawan da ya yanta ɗaya kenan ya ce ya dawo da kuɗin da ya bayar dan a sai fili kullum da ke ko ya zama na digga kuɗin a hannun mukatab bawa bai karɓe su ba ubangidan shi bai karɓe su ba aka zo kuma aka yanta shi nau kenan biyu da aka yanta shi ba za a ce dolen dole sai ya mai da wancan bawan a matsayin ya sake yanta shi ba ba za a ce dole tutun ne za a yanta shi sai ya mai da kudin nan a matsayin fi sabilillahi ba a yan sabon lale ne sai in ya ga dama ya aikata hakan in kuma ya zo ya canza ra'ayi to shikenan sabanin inda sabanin inda yana inda daɗin ne yana ɗaya ne ya fitar da saɓanin da a ce sai dai aka yanta shi ne kaga yanzu ya zama ɗa kenan sannan tafasu babu dama kuma ya koma zuwa ga abin da ya bayar a matsayin sadaka eh kafin ya yantu a wannan lokaci a wannan lokaci sai da yana da dama ya dawo da kayan ya dai ce bai yadda ba a gane ko ya ce bai yadda ba ya dawo ko shi din mukatab din ya rike eh. ka gane wannan da ke ko ya rike sai ya zama na mukatab ya rike ai ga za ko waɗannan abubuwa ko da mutum ne yake ake bin shi bashi bashi ime ka tutu sai masu bin shi bashi suka ji cewa ya biya kuɗin maka zan su ce yadda ba suna da masu ce ba su yadda ba maka ba zai biya kwarai kuwa bai su yadda ba ai kudinsu ne dauka zai je biya maka kuma kai ke ba yawwa tsora ga da mukata kuma ga kan dawo da kudin ai ba ba su za a yi ba ba ta za a yi shari'a ta tauna ba yawwa tsora haka da mukata bai ji cewar ai bawan shi ya ɗibi makonan kuɗi ya yi kaza ya ma yanta bawansa sai ce bai yadda ba sai ya dawo da su duka da ya dawo da su duka sai bawa ya ɗebo wasu kuɗin sai ya bayar cikon kudin da ake bin shi na ya yantu sai ya yantu a daidai lokaci da bawan da ya yanta da kudin da ya bayar duk suna nan to yanzu tun da ya yantu ba za a ce dole dole sai ya mai da wacan sadaka ba shi bawan a'a sai in ya ga dama kuma mai da kansa in ya canza shawara ya ce to ga dubu hamsin shi kenan ina fatan bayani ya fita yanzu قال رحمه الله باب الوصية في المكاتب babu na ƙarshe kenan ko babu wasiyyati fil mukatab babin da zai magana kan wasiyya dangane da bawan da aka ɗora mashi fansa akwai wasiyya ko babu bawan da aka ɗora mashi fansa sai uban gidansa zai rasu sai ce ya yanta kun ji da kyau ko kuma ya ya ce ya yanta shi ya ake ciki kun kar kuma ta an ce batun wasu ya dole batun filifi ya shigo ɗaya kenan ya ɗora mashi fansa naira dubu ɗari biyar sai ce ya yi wasiyar bawan shi ya ba wannan abin mukatar ɗin shi ya ba da dubu ɗari biyu da hamsin kun gane jumla kenan ya mai wasiyar nawa kenan dole ɗari biyu shi ne tun da damar fansar asali kafin ajali ya to dubu ɗari biyar ya sa mai ya je kawo dubu ɗari biyar ya zama da da zai rasu uban gidan kenan sai ya ce to bawan shi ya kawo dubu ɗari biyu da hamsin ya rage mushi dubu ɗari biyu da hamsin idan haka kawai ne sai wace ya rage mushi ne amma yanzu da zai rasu ya mai wasu ya da a bashi dubu ɗari biyu da hamsin kenan kowa kake ba قال رحمه الله عز وجل قال مالك إن أحسن ما سمعت في المكاتب يعتق سيده عند الموت يعتقه سيده عند الموت أن المكاتب يقام على هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك في ثلث الميت ولم ينظر إلى عدد الدراهم التي بقيت عليه وذلك أنه لو قتل لم يغرم قاتله إلا قيمة يوم قتله ولو جرح لم لم يغرم جارحه إلا دية جرحه يوم جرحه ولا ينظر في شيء من ذلك إلى ما كتب عليه من الدنانير والدراهم لأنه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء وإن كان الذي بقي عليه من كتابته أقل مما من قيمته لم يحسب في ثلث الميت إلا أن إلا ما بقي عليه من كتابتي وذلك أنه إنما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابتي فصارت وصية أوصى بها قال مالك رحمه الله باب الوصية في المكاتب باب da zai mana bayanin wasiya dangane da bawan da aka dora mashi fansa قال مالك رحمه الله imam malik ibn anas imam al'imma yake cewa inna hasana ma sami'tu lalle mafi kyan abin da na ci wanda yake wani ya nuna malaman shi kenan sun yi sabani malaman da yake kafa hujja da su a matsayin ilimi wa sab'a sun yi sabani akan wannan matsalar to a ciki sai ya kallaci wacce ce tafi karfin dalili ina fata mun fahimci da kyau ko shi yasa yake cewa inna ahsana ma sami'tu lalle mafi kyan abin da na ji fil mukatabi dangane da bawa da aka dora mashi fansa yu'tiquhu sayyiduhu inda al-maut da ubangidansa zai yanta shi a lokacin da mutuwa ta zo ma ubangidan kwana ji da kyau ubangidan zai yanta shi kun duk karatun da muke ta yi kawai abin nan bawan ne ya mutu bawan ya mutu ya bar kaza to yanzu ubangidan ne kuma zai mutu imam malik ibana zai ce ina hasana masu sami'tu lalle mafi kyau abin da naji fil mukatabi dangane da wanda aka dora mashi fansa yu'tiquhu sayyiduhu inda al da ubangidan shi zai yanta shi lokacin da ubangidan mutuwa ta zo mashi annal mukataba lalle shi ba wanda aka dora mashi fansa kwamu ala hay'atihi za a tsaya a tsaye da shi a yanayin yadda yake a siffar yadda yake tilkallati laubiya wannan siffar da yake inda za a sayar da ita kana zalika lazi ya bulo nawa kudin zai kasance a lokacin da bawan uban gidansa ya ce zai mutu wani ji da kyau ko sai ya ce ya yanta bawansa mukatan kun ga zaka mu fara ai muna ba da sorori iri daban-daban da zai rasu sai ya ce ya yanta bawansa mukatan watakila ya biya wani abu bai biya wani abu sai ce ya yanta shi imam malik ibn anas ya ce sai mu tsaya mu kallaci bawan a yadda siffar yadda yake a wannan ranar inda za a sayar da shi ne za a sayar da shi shi wa kenan shi bawan fa in kana alqimatu idan kimar bawan ta kasance aqalla mimma baqiya alaihi min alkitaba ƙasa da abin da ya saura a gare shi na fansa ta zama ƙasa ma'ana abin da ya rage a gare shi ya bayar ya cika dubu ɗari amma da za a sayar da shi ba zai wuce dubu tamanin ba kaga kimar da yake da ita a yau sama da take da kimar abin da ya saura a kan shi ko ba sama take ba ƙasa take ƙasa take tunda in da za a sayar da shi abin da ya rage mishi zai bayar dubu ɗari amma da za a sayar da shi a kasuwa yau bai wuce dubu tamanin ba haka kenan farahinsa shine ƙasa da abin da ya saura na ya bayar ya zama ɗa idan malu ya ce fa'in kanar kima idan kima da yake da ita aƙalla ma baƙi a alihimin ba ta zama ita ce ƙasa mafi ƙarancin abin da ya saura na ya bayar ya zama ɗa wuti a zalika fi sulusul mayyit za a sanya haka a cikin sulusun mamacin sai mu ce to mamaci yanzu yanzu wani kima shi ne muka ce dubu tamanin eh sai mace to mamaci ya mutu ya ban nawa a to yi muke bi dubu tamanin ya gaga bawa kuma ba magana ya tuwa kenan dai kamar ya bashi dubu tamanin ne a yi kun gani amma haka ce ba uban gidan bawa ya mutu ya bar dubu ɗari uku dubu ɗari uku ya take da dubu tamanin eh, kaga dubu tamanin ba ta kai fulus ba eh ko ta ga sulus ba ta kai sulus ba to isa mali yake cewa wuji a zalika fi sulus mai za a sanya wani a cikin sulus mamaci walam yunzur ila adadin dirahim allati baqiyat alayhi ba za a tsaya a kallaci nawa nawa ne ya rage akan shi ya bayar ya zama ɗa ba ku gane za a duba ga in ya kai sulusi shi na kawai sai yantu sai mu ce yanzu ubangidansa wannan abin ya bashi a matsayin wasiya misali kamar da na ambata ubangidan shi ya mutu ya bar kadara da komai da komai dubu ɗari uku sannan kuma ga bawa dubu tamanin to kawai za mu kallaci bawa dubu tamanin ne mu ce ba ubangidan shi ya ba wa shi wasiyar nawa dubu tamanin dubu tamanin ta kai filifin dubu ɗari uku ba ta kai ba ba ta kai ba saboda filifi ne dubu ɗari ai in ce filifi ne a raba uku a ɗauki kashe ɗaya kawai tunda bata kai ba shikenan bawa ya zama ɗa amma da ta kai bawa ya zama ɗa inda ta wuce fulufi to kuma da sai magada sun yadda amma magana ciko ne <laughs> ba magana yi na eh duke mamaci gaba ɗaya da gonaki da ta a dukiyar mamaci in an ce dukiya da kuɗin da ya rage a jihu da kadarorinsa da komai za a lissafa da wannan dubu tamanin ɗin tabawa duk sai a sa ta a lissafi in aka sa ta lissafi sai a ga ai kuɗin dubu ɗari ne to bawa bai zama ɗa ba tunda dubu tamanin ta cinye ta cinye dubu ɗari in an cire dubu tamanin dubu ashirin ya rage mai magada za su samu eh alaikum salam misali da aka yi wannan musulun mm. sai da aka duba sai da mai shi bawa na rana kudin sa zai ke kamar yi da ya shi shirin sannan kuma ga shi abin da shi bawa ne da gidan ya mutu ya bari dubu ɗari yawwa kaga yanzu ya karu kaga yanzu sulusun ya karu eh. da dubu ashirin na mana zuwa sai ya mara da sun zarta kenan bawan zai iya cika musu bari mu ƙari sunan قال رحمه الله عز abu nawa ya saura akan shi ba wazalika haka annahu law qutila inda za a kashe shi a shi inda wani zai kashe shi lam yaghram qatiluhu wanda ya kashe shi ba zai biya komai ba illa qimatuhu yawma sai kimar bawan a ranar da aka kashe shi din idan har ɗa ya kashe bawa ba magana kisasi ba wani shi na shi ko ɗa ya kashe bawa ba magana a ce tun da ya kashe rai ya kashe bawa za a kashe shi eh? kubanci wani da kyau ko sai malam ya ce za a biya kima ne kima shi za a bayar an haka ce ganganci kuma ai ya sha bamba ai in ce ganganci kan ai hukuncin shi daban lam ya ba zai biya qatil wanda ya kashe shi ba zai biya kuma ba illa qimatuhu ma qatili sai kimar bawa rana da aka shi a ce to kima shi nawa ne ita kima shi ka zane shi ciro kuɗi ya bayar kamar ya bugi tinkiya an ce ya haƙuri ya ce ba zai haƙura ba nawa kuɗin ta dubu goma sha biyar ya ci ya baya Hmm? kamar da kafara da sauransu darasin yana can gaba kaɗan قال رحمه الله ولو جرح عند ذا جيم باون تشيو jarihu لم يغرم جارحه ولو جرح عند ذا جيم باون تشيو wanda ya ji mai ciwo din ba zai biya komai ba illa diyata jarhe sai diyar ciwon da iji mishi yawma jarha ranar da iji mai ciwo din a ranar da iji mai ciwo din nawa ne kudin sa in aka sa in aka cire wannan ciwon nozi yi ya zai sai biya wannan wala yunzaru fi shay'in min zalika ila ma kutiba alai duk a waɗannan bayanai ba za a tsaya a kallaci nawa ka dora mai fansa ba min danari niri na dinari ne wa darahim ko dirhami li'annahu abdu ma baqiya alai min kitabati shay domin fa bawa ne muddin akwai abin da ya saura akan shi da bibiya ba qala rahimullah وإن كان الذي وإن كان الذي بقي عليه من كتابتي أقل من قيمتي وإن abin da ya saura na ya bayar ya zama ɗa na fansa shi kenan aƙalla min kimatihi ƙasa da ƙimarsa ne lamihu safi fulus mal eh fi sulusul mayyit ba za a lissafa a cikin sulusun mamacin ba illa ma baqi alaihi min kitabati sai abin da ya saura na fansar da ya saura kan shi wa zalika abin da ya sa annahu inna ma taraka almayyitu don mamaci ya mutu ya bar inna ma taraka almayyitu lahu mamaci ya ban mashi ma baqiya alaihi min kitabatihi abin da ya saura kan shi na fansa fasarar wasiyatan awsa biha sai wannan ya zama ita ce wasiyyar da ya ba shi ƙara maliku rahimahullah wa tafsiru zalik ga bayani wa tafsiru zalika annahu law kana qimatul mukatabi alfa dirham wa lam yabqa min kitabati illa mi'atu dirham fa sayidi sayyiduhu lahu bil mi'ati dirhamin allati baqiyat alayhi husibat lahu fi thuluth fulufu sayidi sara hurran biha malikun maliku allah wa tafsir dhalik bayanin haka bayanin wancan karatun da muke annahu shi bawa laukanin kana mukatab inda ƙimar bawan da aka ɗora wa fansa ta kasance alfa dirham dirhami dubu ɗaya ƙimarsa ita ce dirhami dubu e eh mai yabqa min kitabatihi illa mi'atu dirham kuma ba abin da ya saura ba abin da ya rage na fansar da aka ɗora mashi sai dirhami ɗari kenan ya biya nawa eh ya biya dirhami ɗari tara abin da ya saura shi ne dirhami ɗari fa'ausa sayyiduhu lahu bil mi'ati dirham allati baqiyat alai sai mamacin ubangidansa ya mai wasiya da a bashi dubu abin nan dirhami ɗarin nan da ta saura a kan shi ya ban mashi ita bana jina da kyau mala yace husibat lahu fi thulusi sayyidihi za a lissafa wannan dirhami 100 a sulusin mamacinsa fasara hurran biya sai kaga kai tsaye ya zama ɗa ta sanadiyar wannan ɗari da ya ce ya ba mashi قال مالك رحمه الله في رجل كاتب عبده عند موته إنه يقوم عبدا فإن كان في ثلثه سعة لثمن العبد جاز ذلك له qala malik rahimahullah fi rajulin kataba abdahu dangane da mutumin da ya dora wa bawan shi fansa inda mautihi a daidai lokacin da mutuwa ta zo mashi ya zama na wasiya ce ba mutuwar ba fa takan yi kagan ya dora mashi fansa ya fara karya lagon magada kenan ka gane ko ka dora mashi fansa kuma ai an karya kwarin magada to da ya dora mashi fansa da ya ɗora mashi fansa kaga ya fara shan ƙanshin yantuwa kenan yace amma malik nan sai ce dan gari da mutumin da ya dora bawan shi fansa inda mauti lokacin da bawa mutuwa ta zo mishi innahu yuqawwamu abdan yace za za a yi ma bawan kuɗi fa in kana fi thuluthihi sa'atun li thaman al idan ya zamana a sulusun mamaci akwai kaso mai tsoka da zai fitar da abin nan kudin bawa din za a samu fulusi da zai fitar da kudin bawa din jaza zalika lahu wannan ya halatta a gare shi gaga wannan sai da tafsirin malik bayanin zai fito قال malik رحمه wa tafsirin zalik bayanin wannan. an takuna kuna ƙimatul abdi alfa dinar fa yukatibu sayyidu ala mi'ati dinarin inda mauti fa yakunu thuluthu mali sayyidihi alfa dinar fa zalika jaizul lah wa wa inna ma hiya wasiyatun awsa lahu biha fi thuluthi fa kana fa bi wasaya وليس في الثلث فضل عن قيمة المكاتب بدأ بالمكاتب لأن الكتابة عتاقة والعتاقة تبدأ على الوصايا ثم تجعل تلك الوصايا في كتابة المكاتب يتبعونها يتبعونه بها ويخير ورثة الموصي فإن أحب أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم كاملة وتكون كتابة المكاتب لهم فذلك لهم وإن أبوا وأسلموا المكاتبة وما عليه إلى أهل الوصايا فذلك لهم لأن الثلث صار في المكاتب ولأن كل وصية أوصى بها أحد فقال الورثة الذي أوصى بها صاحبنا أكثر من ثلثي وقد أخذ ما ليس له قال فإن ورثته يخيرون ويقال لهم قد أوصى صاحبكم بما قد علمتم فإن أحببتم أن تنفذوا ذلك لأهلي على ما أوصى به الميت وإلا فأسلموا أهل الوصايا ثلث المال الميت كله قال qala malik rahimahullah tafsir zalika bayanin wannan da yace yayi wa bawan shi ya ɗora wa bawan shi fansa a daidai lokacin da bawan abin nan uban bawan mutuwa ta zo mashi ce an takuna qimatul abdi alfa dina ya zama na kimar bawan a kasuwa a ranar da aka sanya wannan kimarsa ita ce dirhami dubu dinari dubu dinari dubu ba karamar kuɗi ba ne a gane ko don rubu'in dinare ɗaya abin nan dinare ashirin shine aƙallun zakka wanda yake a yanzu ya ta sama dubu ɗari shida da ɗan wani abu da wasu abubuwa sosai dinari ashirin haka a ce ka lissafa ta hayya kai dubu ai ba ƙananan kuɗi ba ne ya zama da ƙimar bawar dinari dubu wana ji da kyau fayukatibuhu sayyiduhu sai ubangidan bawan ya sanya mashi fansa alami a mi'ate dinarin inda mauti ya ce ya je ya kawo dinari 200 ya zama ɗa wani jina da kyau yanzu ya mai wasiya da nawa kenan eh yanzu ya bashi nawa 800 ya bashi 800 kenan a fakaice don kimarsa dubu ɗaya eh, zai dinari dubu sai ce zai kawo dinari ɗari biyu ya zama ɗan faya kunu fulusu mali ya alfa dinar da aka zo lissafawa sai mai ga fulufin dukiyar sayyidin fulufinta a kasa ta gida uku a ɗauki kashi ɗaya kashi ɗayan dir abin nan dubu ne kun gane magana ta da ke ko kashi ɗayan dinari dubu ne fa zalika ja'izu lahu to anan ya halatta ga bawan kawai zai kawo dinari 200 ya zama da saboda sulufin ma dukiyar nawa dinari dubu ne yanzu shi kuma bawan abin da aka bashi dinari 800 kaga abin da aka bashi ma bai kai sulufi ba kullum da ke ko saboda ka ya halatta kawai ya kawo dinari 200 ya zama da wa inna ma hiya wasiyatun awsa lahu biha fi thuluthi wannan dinari 800 din nan wasiya ce da shi ubangidansa ya bashi a cikin fulufin da shi ya mallaka shi wa eh shi sai abinda sai abinda kowa ya mallaka dab da mutuwa shine fuluf shine abinda mutum ya mallaka shine mallakinsa a dukiyarsa la ilaha illallah za ka daɗa fahimtar fara Allah ta'ala wa ato min mali lahi a tafin ku ba su daga cikin dukiyar Allah da ya ba ku don ka fahimci dukiyar ba ta Allah ce in mutum ajali ya zo mashi ba abin da ya mallaka da mutumin da ajali ya zo masa da mace mai juna biyu da juna biyun ya kai wata shida da sojan da ya yi a fagen daga duk abin da suka mallaka ba a dukiyarsu shine fulufu. ɗaya musu uku wannan ji da ke ko ga dukiyar miraren ya ganta amma mallakar shi a ciki ɗaya musu uku tsaraka da zaran ya yi kyauta da abin da ya wuce ɗaya musu uku magana su ce ba su ba a rage ya dawo ɗaya musu uku قال رحمه الله to kun ga yanzu kenan da aka lissafa sulus din dukiyar aka gan shi dinari dubu ne yanzu kuma abin da ya ba bawan su dinari 800 sai aka ce ta zarto qala rahimahullah fa in kana sayyidu qad ausa li qaumin bi wasaya to amma idan ya zamana ubangidan bawan ya riga ya wa wadansu mutane wasici daban-daban ya ba su wasiya daban-daban wani a bashi naira ɗari wani a bashi kaza wani a bashi kaza wani a bashi kaza wa laysa fi thuluthi fadlun an qimatil mukatab to sannan kuma a wasiyar da aka zo a thuluthin mamacin ba abin da ya saura in aka cire kimar mamaci in aka cire kimar bawa da aka dora mashi fansa malik ya ce budi abil mukatab za a fara fitar da bawan da aka dora mashi fansa ne wannan jina da kyau idan ya zamana yanzu ba misali ba mun ce abin nan wasiyar ita abin nan sulusun dukiri ne dubu abin nan dirhami dubu ba nan dinari dubu eh to sai zama ne ya babba wasu ya babba wasu abin nan ya ce abawa ne dinari ashirin abawa ne dinari kaza abawa ne dinari kaza abawa ne dinari kaza da muka zo sai muka ga kudin wasiyar gaba daya ya zama dinare dubu ɗaya da ɗari da ɗari ɗaya eh ya haura sulus kenan kun da kyau sai kuma yan uwa suka ce ba su yadda ba magada kenan to yanzu in an tashi rage ya za a rage imam maliki shi za a fara da mukatab ne shi za a yi kokarin yantar da shi duk da ce ko da sulusun zai ta'allaka ne gaba ɗaya kan yantuwarsa za a yi amfani da shi ne da a yantar da shi isa malik yake cewa su fi thuluthi fadulu a sulusun kuma ba abin da ya saura an kimatar mukatab in aka cire kimar budi abil mukatab nan za a fara da bawan da aka dora mashi fansa ne li'annal kitabata taka domin fansa da aka dora wa mutum alama ce ta ya fara shan kanshin yanci wal ataqatu tubadda'u alal wasaya in ko kuma ba yantawa shi ake farawa nan da sauri sauri akan abin da ya shafi sauran wasiya idan aka yanta shi thumma tuj'alu tilkal wasaya fi kitabatil mukatab sannan sai a sa waɗannan wasiyoyi ɗin duka a sanya su fi kitabatil mukatab a kita abin nan fansar da aka ɗora ma al-mukatab yatba'unahu biha sai su bi shi da ita kun gane sai a ce an yanta shi ɗaya to sai a karkasa kun ga yanzu waɗannan an ba su kaza an ba su kaza an ba su kaza har ya kai har ya kai dubu abin nan dinari ɗari da dubu ɗaya da ɗari ɗaya muka ce yan magada kuma suka ce ba su yadda da wannan ƙarin ɗari ɗayan ba kaga yanzu za a rarrage ni na mutane kullum da ke ko za a rarrage ne kuma kowanne filif za a abin za a rarrage ni a ciki har shi bawan za a rage to kaga yanzu bawan za a biyo shi ne ya bada ciko shine onahu biya za su bi shi da wannan wa yukhayyaru warasatul musi sai a bai ma magadan almusi wanda iwasiya. wasiya al-musa wanda aka yi ma wasiya kenan ko al-musa fa da sadun karkace musa wanda fassara musa ne wanda aka yi wasiya fa yana habu an yi al-wasaya wasayahum kamila idan magada sun so sun ga damar su baima masu wasiya wasiyoyinsu kamilatan cikakkiya kuna ji wata kunu kitabatul mukatabi lahum fa zalika lahum sai zamana cika wata kunu kitabatul mukatab sai na abin nan fansar da aka ɗaura wa bawan fansa lahum su ta shafe su fa zalika lahum sun samu wannan damar kullura sai ce a'a wasiyar da aka bayar a bai ma mutane wasiyar su cikakkiya kullura da ke ko bawan da aka ɗora mashi fansa sai zama na fansar da aka ɗora mashi sassaucin da aka yi mai har ya taɓa gadon su su ce sun ban mushi wannan sun samu wannan damar kenan yanzu kaga ba za a bi shi ba shi ba wa in abau in suka ki wa aslamul mukataba suka sallama bawan da aka dora mashi fansa wa ma alaihi da abin da ke tare da shi suka mika shi ila ahalil wasaya zuwa ga waɗanda aka bai wasiya suka ci su ba su yadda ba da bawan da masu wasiya da su zama rukuni guda su je su tantance kansu fa zalika lahum su magada su ma suna da wannan damar to haka idan haka suka ce da bawa da aka dora mashi fansa da waɗanda aka bai wasiya su je su tattara kansu to yanzu kenan fulufin bawa abin da fulufi zai tasiri ciki shine maliki ce li'an na fulufa sara fil mukatab domin fulufin kuma yanzu kaga ya tattara gaba ɗaya akan bawan da aka dora mashi fansa wali anna kullu wasiyatin awsa biha ahadun domin kowace wasiya duk wasiyar da wani ya bada wasiya a kanta fa qala al-waratha sai magada suka ce allazi awsa bihi sahibuna wannan abin da mu ya wasiyici da shi fa akthar min thuluthi ya fi thuluthin da ya mallaka yawa kun ji fa ya fi thuluthin da ya mallaka yawa wa qada akhadha ma laysa lahu da haka ya karba abin da ba shi da shi abin da yake da shi shine filus kuma ya ji ya karba sama da filusi eh shi ya tara <laughs> suna cewa ya karba abin da yake ba na shi ba ya karbi wa kada akhadha hada hada li ta'kid ya karbi malai salahu lahu abin da ba shi da shi mai hmm. cece mala a mutum wallahi tun mutum yana da sauran rayuwarsa da koshin lafiyarsa ya tsaye ma addini hidima ya tsaya ya yi abin da zai yana da koshin lafiya ba zazzabi babu komai ya tsaye ma addininsa hidima a lokacin da zazzabi rashin lafiya ya zo ya ce ya ɗebi ɗalibai kaza a tura su karatu su su yi karatun addini a gidan shi da ke wuri kaza ya mai da shi a mai da shi wurin haddar karatu alkur'ani mai girma ina sai an lissafa cikin filisi ba yana cikin cutar ajiyar yana cikin rashin lafiya mai tsanani imana ai da mutumin da yake cikin cutar da ta tsananta da soja a fagen bama da mace mai juna biyun da ya wuce wata shida duk mun yi baya kuma muku ta a kitabun rusa ina dukiyar shi ce gidajen shi ne kullum da ke ko gidajen shi ne ya ce gidan shi da ke wuri kaza ya mayar da shi mahaddata ƙur'ani da suka zo ɗaliban da suke hadda ƙur'ani kawai su za su sauka wurin ai ta kwami ya ba da shi fi sabilillahi waqafi inna sai an lissafa tun yana lafiya lauya bayar ya ce bos ɗin nan tashi ya ba da ita daga kwamitin da'awa inna sai an lissafa amma ya baya tun yana cikin ƙoshin lafiya yana lami lafiya ce ya kasar a lokacin da yake lami lafiya dukiyar ta fi tsada ta fi ɗanɗano a baki wannan da za ana ganin duk zai magadan shi kafar bayani daga ce duk abin da zai bayar sai an lissafa sulusi sulusi fa sulusin ka ya kusa karewa kenan kawai sai a bawa magadan sulusan wa ato min dukiyar Allah ce da ya dora ta a hannun ku shi yasa kaga shi za yi wannan hukuncin dan taje ce qala rahimahullah sai magada suka ce fa inna warathatu yakhayyarun domin magada za a ba su zabi fa yuqalu lahum sai a ce da su kada ausa sahibukum bima alimtu bima qad alimtu tabbas dan uwanku ya bada wasiyar da abin da yake korewa kun sani fa in ahbabtu an fi zalika li ahli in kun ga dama ku zartar da haka din ga waɗanda ya bai wasiya din shine li ahli ga waɗanda ya bai wasiya din alama ausa bihil mayyit akan abin da mamacin ya bada wasiya shikenan wa illa in ku ba haka ba fa aslimu ahlal wasaya sai ku miƙa ma masu wasiya thulutha mal mayyit kulli thuluthun dukiyar mamaci duka sai ku ba su su kuma sai a je a rarraba wanda aka ba shi naira ɗari sai a ga nawa za a rage a ciki wanda aka ba shi dubu ɗaya haka za a rarrage na kowa har wanda aka ba shi naira goma ya ba wani naira goma ya ba wani naira ɗari ya ba wani naira dubu to haka za a ta rarragewa a ta rarragewa قال فإن أسلم الورثة المكاتبة إلى أهل الوصايا كان لأهل الوصايا ما عليه من الكتابة فإن أدى المكاتب ما عليه من الكتابة أخذوا ذلك في وصاياهم على قدر حصصهم وإن عدد المكاتب كان عبدا لأهل الوصايا لا يرجو إلى أهل الميراث لأنهم تركوه حين خيروا ولأن أهل الوصايا حين أسلم إليهم ضمنون فلو مات لم يكن لهم على الورثة شيء وإن مات المكاتب قبل أن يؤدي كتابته وترك مالا هو أكثر مما عليه فماله لأهل الوصايا وإن أدى المكاتب ما عليه أتر ورجع ولاه إلى عصبة الذي عقد كتابته قال رحمه الله فإن أسلم الورثة المكاتبة إذا ما قاد أفا سكتي بزاس إيا أوكا نوين cikon 'yantawar wannan bawa da ya dora mai fansa ba saboda haka su yanzu sun sallama shi ila ahalil wasaya ya je a hada da masu wasiya tattara da shi din da aka rage mashi a ba da fansa da wanda aka ba wa siyo mota da kuwa su je duk a shiga ciki a lissafi kana li wasu wasaya ma alaihi min alkitaba sai zamana kenan waɗanda aka bai wasiya su za su ɗauki nauyinsa na fansar da aka ɗora mashi shi zai kasance tare da su fa in addal mukatabu ma alaihi min alkitaba idan shi wanda aka ɗora mashi fansar ya ba su cikon abin da ya ba su na kitaba aka zalika fi wasayahum sai su karɓi wannan duka a sa cikin wasiya ala qadari hisasihim a gwargwadon kasan kowanne wa in ajazal mukatab in ko mukatab ya gajiya ba zai iya ba kwata kwata kana abdan li ahli wasaya ya zama bawa ne kuma na waɗanda aka bai wasiya eh? la yarji'u ila ahli al-mirath ba zai koma kuma zuwa ga magada ba saurin ba zai koma zuwa ga mazana ba li'annahu taraku hina khuyur domin sun kyale shi lokacin da aka ba su zabi da aka ba su zabi ko ya kasance cikin su ko ya kasance cikin masu wasaya sai suka ce ya kasance cikin masu wasaya shikenan damar da suke da ta na wa li'anna ahlul wasaya hina uslima ilayhim dominu domin su masu wasiya lokacin da aka mika musu shi sai suka karbe shi falau mata inda zai mutu lam yakul lahum al-warthati lam yakul lahum ala alwarathati shay shikenan su makada ba su da komai nashi na shi bawa din wa in mata almukatabu idan bawan da ya mutu qabala an yuaddi kitabata kafin ya bada cikon fansar shi baki daya sai ya rasu wata raka malan ya bar dukiya huwa akfar mimma alai dukiyar tafi abin da ake bin shi yawa wala je da kyau kar kuma ta mun sha maimaita ta kan yi tsaulo ne ga dukiyar a hannunsa ya bayar da ita ya zama ɗa shi yana ta gana akwai alamar za a sa baki a yanta shi <laughs> kun gane shi ta za ku ta jin cewar gashi mukatab ne kuma ya mutu ya ba dukiya da yawa dukiyar ma ta fi abin da ya saura na ya bayar ya zama ɗa haka dai abubuwa suna da yawa ko dai a ce ba za a karɓa ba kamar sai munajjamin kamar yadda aka tsara lokaci-lokaci ɗaya kenan ko kuma ya zama na a'a shi ga duke da ya ninke ta ƙasa yana ta bayawa ne don dai a tausaya mishi a ce kai ku kyale shi ai ya yi iyayen shi kawai je ya zama ɗa ana faɗa haka sai je buɗe asusun ya ɗauko ta tana tiriri hmm? to ana aka haka ana haka har ya mutu a tsohon mala za ga wani baba ko cikin wanda za ga ga kuɗin tsagoro an ba iya ci akwai su mala ba zai iya ci ba za a ga ba takalmi ke yawo wani za a ga shi yau cikin gari ba takalmi wani za a gan shi kullum miya gidan ka sai ta fita shi ya ɗanɗano a baki ga kuɗin amma ba zai iya ci ba kuma ni na ganin suna da wani abu ne ɗori a kan ka cika aikin addini da su shi kenan ba ko akwai wani kuma da ba wannan ba in tarawa ne ba za ka kai ɗan ƙaro na ba <laughs> akwai ɗan ƙaro na ba. sai lawan ya kallace da aka bauti ke ce amma mu karuna aka ce mana inna karuna kana min qawmi musa ba magana dan karuna ko kuma suna ce dan karuna <laughs> a gani ko da mutum in ba zai ke karuna ba amma wallahi haka za ka wani ba zai iya ci ba ba zai iya ci ba ma iyalin ya sun nemi su mai zanga-zanga tun a tamfa da ya dinka masa da karamar sallah har yanzu duk ga kuma ga arzikin ba babu arzikin ba ne قال رحمه الله وإن أدى المكاتب ما عليه أبن ما يجي وترك مالا هو أكثر مما عليه يبرتو دوكي رتافي أبن دي سورا كان شيوا فماله لأهل الوصايا to duke shi ta kasance ga masu wasiya a ga kuma suna neman masa tara da yawa kenan wa in addal mukatabu ma alai ataq idan bawa idan wani mukatab din ya bayar da abin da ya saura a kansa ya basu shikenan ya yantu to tun da ya intu ina wala ki zai koma zai koma ga ahalil wasaya ne ko zai koma gawa sai mali ya ce wara waraja wala uhu sai ya jibanta shi ta koma ila asubatin lazina ke kitabata zuwa ga waɗancan dangin waɗanda suka ƙulla mashi sanadiyar abin nan fansa da suka ɗora mashi dangin wa kenan mamaci kenan to na ganin sai mu aya anan idan Allah ta'ala ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi da izinin Allah madaukakin sarki subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu